karatun eh, laraba daren alhamis a wannan masallaci na imamu malik wanda ke kan titin giro a nan sakwato birnin shehu wanda shi ne darasi na farko a sabon zango yau muna sha biyu daren sha uku gauta shawwal shekara bakwai, wanda shi ne yini na farko dare na biyu a cikin watan april na shekara ta 2026 mun kwana biyu ba mu yi karatun ba saboda abuwa da yawa da suka gito cikin su har da wasu tafiye-tafi masu muhimmanci da ɗan zazzaɓi da gittuwar watan azumi da sauransu to alhamdulillah daga yau ɗinnan za mu tsora insha Allah muna cikin littafin manhajin talaƙi wal istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'a na shek Ahmad ibn Abdurrahman As-Suyan wanda mun yi darasi nawa ciki mun yi darasi tara yau za mu yi da goma Allah ya sa makarantun da muke albarka da yake littafin kamar mawuyi ne haɗaɗɗe guda yau mu so makarantun sabon zango kuma juma maimakon mu ci gaba da karatun buhari insha Allah za mu yi muhadara a masallacin sayyidina abubakar siddiq wanda ke kan kwanar rungumi cikin yan lula ake ce ba yan lula ba yan lilo ba yan lilo tana jos nan yan lula kan kwanar titin yan lula wata sabon titi dai na gidan ubandoma amma can wajen rungumi akwai sabon masallaci na nan na abokar siddiq gidan sama za a hango shi daga rawun din amadu ah, bellowe to nan za mu yi karatu tsakanin magrib da isha kuma tun da aka nemi yi muhazarar goron sallah wurin ina tunanin maudu'i na ce ba za mu fita daga ɗayan biyu ba ko maganan sunna ko maganan tauhidi to kuma tsara wannan karatu ya bani wani sabon maudu'i cewa wannan abin da muke tattaunawa a nan shi ma maudu'i ne muhimmi da yana iya fidda muhadara mai kyau shekara kusan sha bakwai sha takwas na taɓa gabatar da irin ta a garin bauchi a masallacin gwallaga to ya dace kuma ya dace a ci gaba da tattauna wannan masail na manhajin istilal kamar wanda aka zamu sure mai tafi da zamu san insha Allah amma dai yanzu ina nan zaune shawara ta tsayu kan cewa wannan tafi shine mawdu'in da zamu yi muhadarar goron sallah akai insha Allah zamu yi sure mai tafi sai mu sanar ta kafafen da aka saba in ba ku manta ba wannan littafi mai shi ya soma dai mana maganar wato yadda tsarin musulunci yake ya haɗa komai da komai ba wani abu na rayuwarka wanda za ka nema a musulunci ka rasa sannan duk abin da ake so ka sani a musulunci wuri biyu ne a asulinsa ƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu Alaihi da haka kowa na da bukata zuwa gare su don ya miƙe ya zama yana kan tafarki miƙaƙe sai ki to amma an samu wato bambanci tsakanin fahimtar mabiyan suna da waɗanda ba su ba gaba da ina muke ɗaukar karatun addini menene ke zama hujja a addini za ka sai tsaye dirasa tsakanin manhajin ahlus ta farkin wajen kafa hujja shine istidlal da tafarkin yan bid'a wajen kafa hujja a shimfiɗar littafin sai da mana magana game da yadda a zamanin jahiliya mutane suke wautar da hankulansu suke dagula tunaninsu har Allah ke kai musu Manyan shi mu kibban alawaji, ka ce kifi suke tafiya ba su tunani da hankali ga su da ji ba su amfani da shi ga su da idanu ba su aiki ga su da kunnuwa ba su sauraren gaskiya har Allah ya kamanta su da dabbobi sannan ba abin da ke yawo cikin sosai sai tatsuniya wadda ko cikin da'irar musulmi a koɗin da duk karatun almara ke da tatsuniya akwai su ko babu in ba wani ya mutu za a gaje shi a hau kujera sa shiga da tatsuniya da suna addini saboda tafarkin haka yake tatsuniya ke zallarta to wannan a zamanin jahiliya haka yake sai kuma yawan dogaro da aljannu da shaidanu da bokanci da sihiri da tasha'um da tatsayyur wato wani dau'i da caca ta gano abu in tafiya za ka yi sai kai wata caca da za ta gwada maka tafiya da akwai alheri ko babu sannan ga yawan takalidi mu haka muka isko iyayenmu na yi ba su canzawa to duk waɗannan abubuwa su ne suka tattaru suka bayi zuwa ga bin sun zuciya da biye mazato don haka da musulunci ya zo aka kawo hujjoji sai suka rika jayayya mara amfani suka rika jayayya da ayoyin Allah waje wasu sai kanata an fusu ko Allah ta innahum la na walakin adh-dhalimina bi ayati gado da ayoyin Allah suke musu suka rika izgili da addini idan abu ya gagara suka gaba su da hujja sai su amfani da ƙarfi wajen faɗa da musulunci to da addinin musulunci ya zo sai ya kafa mana ya shata mana layin da in muka bi shi za mu zama su hankali za mu zama su ilimi za mu yi karatu sambai abu na farko Allah ya ce mu girmama ilimi kuma Allah ya ce ya girmama masu ilimi Allah ya zargi jahilci Allah ya tsoratar daga mutane su zama jahilai ce jahili bai ɗaya da malami kul hal yastawi ya ya'lamun wal ladina la alamu sannan musulunci kwadaitar da mu mu nemi gaskiya da zuciya guda mana duk inda mun ka gane ta mu rika ta kan mu yi wasa da ita mu yi hattara da wa Allah ƙarya mu jingina ma Allah abinda ba mu sani ba sannan mu dogara da hujja ulatu burhanakum in kuntum sadiqi shi amfani da hankulan mu Allah ya ce mu yi amfani da basiran mu rika nazarin ayoyin Allah don mu gane Allah kaga dai kenan duk abin da ake a jahiliya na wargaza tunani musulunci sai da ta ya kansa ba to anan ne malami ya fara bayanin tafarkin ahlus sunna wajen ɗaukar ilimi da kafa hujja yace kuma ya ginu akan al'amura guda uku wanda mun gama biyu za mu shiga na uku al'amari na farko shine girmama nasi wanda ya zo daga Allah ko manzon Allah inda ma kana kaunar mu'minin idadu ila wa rasuli liyahkum bainahum an ya sami'na wa ata'na haka za ka alu suna suna tsananin girman magana Allah haka suna tsananin girman maganan manzon Allah ba su wasa da ita sannan duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na aiki suna kwari su yi shi ba karatu kawai suke zuba ba har da aiki to asali na biyu shine tace suna da dogaro ga ingantacciya domin karatu riwaya ne malam wani ya faɗa min ya ji ga malam wani ba rikodin aka yi zamanin manzo Allah aka aje har yau ana kunna muna muna ji ba sahabbai ya karantar suka ɗauko daga gare su tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum za ku ji karatu ga annabi kuma za a zo a ji gare ku Kuma ma da suka ji gare ku za a zo a ji gare su to haka abin ki har ya kai inda aka rubuta shi kuma an dogara ga kwakwalinsu lokacin don kwakwalwar ta hilistahi kwakwalwa ce wadda in aka zuba mata karatu ya zauna kwakwalwa ce wadda suke kan fitura a duk duniyar dan adam babu wanda a da basirar riƙe abu yadda ya faru kamar balarabe na wancan lokaci to da aka rubuta ruwayoyin nan sai zan wasu sun inganta wasu su inganta ba don haka ahlus sunna suna tacewa abinda da inganta kawai yake zama hujja gare su wanda bai inganta ba sai su yi fatali da shi ba su dogara gare shi to a nan muka kwana za mu tashi daga al'asulus salis a shafi na 48 ta wannan littafi kenan ahlus suna tuwa sun kafa hujja guda uku ne gare su na farko girmama nassi ko na biyu tace shi a dogara ga ingantacce to ga na uku nan al'asul salif ta hatu fahimin tabbatar da nassin nan an fahimce shi da kyau ba hawan heda aka yi masa ba ba karan tsaye ba ba yadda aka ga dama ake fassara shi ba domin a kodin da yanzu haka bayan ma su yi watsi da sunna ƙur'anin ma kuma hawa da su ne insha Allah za mu sami misalai a nan kuma idan mun zo mu hazara mutum jibi juma'a za mu fito da su daki daki dalla dalla da iznillah malai ce inna sihhata fahmin nusus shar'iyya ركيزة رئيسة لصحة الاستدلال ka sani ingancin fahimtar nassosi na shari'a yake turke ne mai muhimmanci wajen ingancin kafa hujja in kace abu kaza hukuncin sa kaza ne hujja ka kawo to ya kamata za hujja ka fahimce ta wanda ka faɗi haka take nufi ba kai ka karkata ta ba wala yastati wal mar'u an ya'rifa murad Allah azza wa jalla mutum baya da iko baya yadda zai gane manufar Allah madaukakin sarki wa muradar rasulun sarasa da kuma manufar manzon Allah a cikin karatunsa illa hina ma mu fahmuhu li dalail kitab da sunna sai sanda ya fahimci dalilan alquran da sunna fahimta mai kyau ni kakka wa kathirun min albid'i wad dalalat inma bai bi sababi su'il fahm yace da yawan bid'o'in da ake da abubuwa na bata sun faru ne saboda muna na fahimta duk wanda ka isko shirke da wata ibada wadda ba ta asali ba fahimtar nasi a daidai sai fada da ita قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما سيدنا عمر يا رب توثيقا زواج gwamnansa أبو موسى الأشعري gwamnansa na kufa yake masa sun malfaha ina umarninka ka lura da fahimta alfaham alfaham sai ka kuma al'igara ina kwadaitar da kai ga tsayawa ka fahimci abu fi ma'udliya alaika ga abin da aka kusanto maka min ma laisa fi qur'anin aw sunna abin da bai ci qur'ani ko sunna to ka tsaya kai masa fahimta mai kyau thumma qais al-umura inda zalik sannan ka kiyasta al'amura amura gun haka wa'arif al-amsal ka sa abubuwan da adda kama da juna Sun amid ma tara ila ahadda ila Allah sannan ka ɗauki ka dogara da wanda kake ganin ya ci soya zuwa ga Allah wa yashbahiha ya bilhaq ka duba wanda yafi kama da gaskiya kenan in kana malami akan zo maka da matsala babu cikin aya babu ta cikin hadisi amma da hankalinka zaka gano wannan ta yi kama da kaza da Allah ya faɗi wuri kaza wannan ta yi kama da kaza da manzo Allah ya faɗi wuri kaza don haka in dai Allah da manzo ya hukunta halalci ga wannan to wannan ma halal ne in Allah ya hukunta haramci ga wannan to wannan ma haram ne saboda ni saboda kamannin su don Qur'ani ya nuna kishiyoyi ba ɗaya bane wal hal yastawi al ama wal basir ba wannan ayar ba wala yastawi al'ama wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumatu wala nur wala zillu wala al-haruf wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat abun da kisha ba dai bane don haka abin da yayi kama da halal halal wanda ya kama da haram haram ne وقال الإمام ابن القيم رحمه الله صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده يتي كاوم فهمتا إن كنتم فهمتا ده كاوم منفع سورة كما في جرم النيمومين ده الله زي مباهم إذا الله يدع سنكد الهيري سيباك نية ميكو يباك فهمتا ميكو in aka samu guda ya samu matsala an samu matsala za ka su malami yana da fahimta amma bai da kyakkyawan niyya za ka zai murta fahimtar nan ta koma ga abin da zuciyarsa ke so za ka tarar da malami yana da kyakkyawan niyya amma bai da kyakkyawan fahimta za ka sai ya murta nasu ya mai da shi inda ba daidai ba saboda bai da fahimta بل ما أعطي عبد da بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما ya cika duk wata ni'ima da Allah zai yi ma bawa babu wadda ta kai matsayin a baka fahimta mai kyau da niyya mai kyau bal huma saqal islam yace ka wannan su ne kafafun musulunci wa qiyamuhu alaihima musulunci kansu yake tsayuwa wa bihima ya'manu al-abdu tariq al-maghdubi alaihim alladhina fasada qasdu kuma da su ne bawa yake kauce ma hanyar waɗanda Allah ya fushi da su saboda ba su da niyyar ƙware wa tariqat na fasa da tuhumuhu, kuma ya kauce ma hanyar batattu waɗanda ba su da fahimtar ƙware kaga ke garin magdubi alai wal dallin yana nufin Allah karka sa ne zalle mugun ya fahimta karka sa ne zalle mugun ya niyya magdubi alai mugun ya niyya ta kai su dallina mugun ya fahimta ta kai ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفعامهم وقصودهم اذا باوا يسمو أن دي أمومي قدادهم سيقوم أتشون أن الله يتشي من الذين أنعم سراط آه، الذين أنعمت عليهم وأن حسنت أفعامهم فهمت ستايك وقصودهم ميو ينسيجوا وهم آل الصراط المستقيم فوسوء أبت بك كرهنيا الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطا في كل صلاة وإن دعكت نمرون ألا يدورا مكان تفركي سأقوت صلاة وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد كاوم فهمتها حسين إذا أنك يجيفها الشيء يباوه يميز بي بين الصحيح والفاسد kyawun fahimtar na da shi zaka gane kaza daidai ne kaza ba daidai bane wal haqqi wal batil ga gaskiya ga bata wal huda wal dalal ga shari'a ga kaucewa wal rashad ga halaka ga tsira wa yamuddu wasu qasd abinda ke taimakon kyakkyawan fahimta yanzu akwai kyakkyawan niyya wa taharri al haqq yanzu akwai don gaskiya gaskiya kake nema wata taqwa rabbi fi sirri wal alaniya yanzu kana tsoron Allah fai da ɓoye boye ويقطع مادته اتباع الهوى abin da ke wargaza wannan kana da fahimta mai kyau abin da ke wargaza ta ya zan kana bai son zuciya ka duk gane karatun amma ba kake so ba wa isaru duniya ko kuwa ko dan abin duniya da kake nema wa talabu mahmadatil khalqi ko kuma so kake talikai su yabe ka wa tarki taqwa wa tarku taqwa da barin tsoron Allah waɗannan da an samu guda cikin su to shikenan fahimta ta كتاب طيب ده تتشعي ما ترى انقالي اعلام الموقعين عن رب العالمين نا ابن القيم مجلدين اي شافي نتمنى او اولا ورم با اولا اللي تفهم بعدين تفسير تفسير القيم ابن القيم تفسير القيم دي انا كده قال التفسير ده ابن القيم ده ابن السيد ده بس تفسيري بس اما سبب ده يوم بيان ايه سوره عليه saka tattaruwa ka da tafsirin fa tafsir luqayn yake cewa alfahmu anillahi wa rasuli unwanu siddiqiyya alamar siddiqanci ومن يطع الله ورسوله فاولئك هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين متين يتجاوز المرتبه علامه سبب بقى shi ne alfahamu anillahi wa rasuli ya zan kana gane magana Allah da magana annabi ba karanta ɗaya kake ba ba gurɓatattar fahimta gare ka ba wa manshurul wilayatin nabawiyya kuma shi ne alamar jibinta ka ga annabi in ka jada mutuna ni an na annabi to a diba shin ka fahimci magana annabi ka fahimci saƙon annabi da ya zo da shi daga Allah kana aiki da shi وفيه تفاوت مراتب العلماء يتكون وجن فهمتر مغانا الله دا مغانا منذ الله نني مرتبه بما لميكي بمبدا duk abin da muke karanta galibi guda ayoyin ga dabbikar zuwa nasu guda ne hadisan nan su bukhari da sauransu duk guda ne amma inda muke bambanta shi fahimtar da muke musu wani fahimtar daidai wani fahimtar yace hatta udda alfun bi wahid hatta da take ana wani tamfalin dubu ne in kun taru ku dubu kun karanta nasti kuna muraja ce wannan dan yato sai ku jara ya zan tamfalin dubu rajulun bi umma fanzur ila fahmin da abbasin wa kanta alahu umar yake to da irin fahimtar da ibn abbas ya gwada sadda umar ya tambaye shi ومن حضر min أهل Badrin. وغيرهم من سورة إذا جاء نصر الله نصر الله الفتح لأك تارى أهل بدر دوسوا أك تيابوك يا فهنتا دم بس فهنتا دبا سيقى أبلا بس تيكا يا بس فهنتا ولا بس غاني وما خص به ابن عباس من فهمه منها ده أبن ده ألا يكير أنك ابن عباس فهنتا صدق ولا سورة أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه cewa ubangiji yana sanar da mutuwan manzon Allah ne gare shi wa ilamihi bi huduri ajalihi wa ilamuhu bi huduri ajali ana sanar da shi ajalin sa ya kusa ne wa muwafaqatu umar lawa ala zalik kuma da ya kawo fahimta umar yace da kai daidai wa khafa ma tana jin tun daga fanzurni daga wa khafa wa khafa'ihi an gaire min sahaba ka duba yadda wannan fahimta ta boyu tabbaku ga sabon kalita wa ibn abbas izaka ahdathuhum sunna kuma a lokacin da ba zai yi kurciya wa aina tajidu fi hadhihi surati al-i'lam bi ajalihi law lam fahm al-khas in ka duba sura idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab ita na zaka gani ajalin manzo Allah cikin wannan sura in dai ba don fahimta da Allah ba ibda ba wa yadiqqu hadha yace wannan yana karanta yana zama siriri hatta yasil ila maratib tataqasaru anha afama aktarina kai ga abinda مليون متع لبنص إغانيش سأعني صبيعان فيعتاد مع النقص إلى غيره سيزن أقوي نفسه أما كان هذا بكاء هذا ولا أبو دبنشيني فإنت ولا يقول الاستغناء بالنصوص في حقه يتي ودا توادى نفسي بذيو بقريش وما سياق صاحب الفان فلا يعتاد مع النسوس إلى غيرها amma shi mai fahimta in ya karanta nassin masa ya gane ومن الأصول العلمية التي يجب الاعتماد عليها في فهم النصوص الشرعية ودراستها يتتو daga cikin tuwasun ilimi waɗanda ya wajaba a dogar gare su wajen fahimtar shari'a da karatunta to sai kawo waɗannan tuwasun kai na ke ciwo ne tun kafin kun ga nan mala ya kawo abubuwa daban-daban akalla sun kai guda hudu waɗanda su ke sa fahimtar ka ga nasi ta yi awalan alaiti ma da alamana da saba rabin rawa na farko dai ka dogara ga yadda sabai ke fahimta inda duk sabai suka yi nan ka kasa abu domin suke da wato taskiya daga Allah fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad da in kuka je san shahi na gaba 53 yace ma'rifatul lughatil arabiyya idan larabcin da nasu ya zo shi kana gane shi duk wasu daga yadda suke fassara nasti kai ka san larabci ba su gane shi ba wani karancin ala ne shi yasa karatun larabci ke da matukar muhimmanci ga fahimtar addini in ka kara shafi na gaba sai kawo jam'ul nusus alwarid fil babil wahid kakka tsaya ga hadisi kwara guda ko ka diba wata aya ta wata sura ta kadai a'a ka bibi ina sauran ayoyin da suka yi magana wannan batu ina sauran hadisai in ka tattara su albabu idan lam tujma turquhu lam yatabayyan ba a gane karatun ba tattara na sosai sannan na hudu a shafi na hamsin da takwas yake marifata makasir da ta shirya ya zan kasan manufofin shari'a akwai abin da ko an kama ka cikin nasu cika ta a wanda kan bai ce manufar zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ba haka ka ne a to ai ga cika suka ce eh akwai wasu nasoshin banda shi Allah ya ce ma ja'ala lakum fi da min haraj Allah bai kama kunci a wannan ko babu kunci da takura da kai shi don haka mu dai koma a kara diba to kaga waɗanda abubuwa guda hudu da ya faɗi in ka tara su to babu nassin da zai maka wahalar ba za ka za mu ɗauki kaman guda ɗaya ko biyu a cikinsu sai mu saurara in allah ya samu na cikin masu rayuwa ta ce mai zuwa sai mu kammala ba don uzurin na ɗan yin ciwon kai yana tsananta min bada sai mu yi kai mu kai ƙarshe awwalan al-istimadu ala manhaj as-sahabati radiyallahu anhu in kana son ka fahimci lissi to ka dogara ga fahimtar sahabbai yace lissahabata radiyallahu anhum manzilatun jalila sabbai suna da matsayi mai daraja faqad sharafahum Allah ta'ala wa a'la manazilahum Allah ya daga darajar su wa rafa'a darau madarajati ya daukaki matsayin su wa ajjalahum min fawqi sab'i tun tunda saman samai bakwai Allah ya aiko da hukuncin adalcin su cewa su adalai ne Allah ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه magabatan nan na farko na muhajirai da ansarai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa Allah ya yarda da su su yarda shi kaga wannan gaskiya ce me yasa yace addalahu ya adaltar da su saboda al'adlu huwa al-marzi adali shine nan ka da shi kana nema wanda ka yarda da shi Allah ce ni ko na da da wanga jiki ya kare ba ka ɗauka wanda Allah ya da shi kana da wani wanda za ka yarda da shi banda wanda Allah ya da shi وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله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 wannan sanannen aya ce da ana kafa hujja da ita wajen sanin matsayi da martabar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzo Allah ne والذين معه أشداء على الكفار رحمة الله waɗannan da an tare da shi to masu tsanani ne ga kafirai masu jin ƙaya tsakani kaga wannan sifofin na ƙwarai da kuma na ƙwarai ba ne ma aka sabita da su na tare da manzon Allah wanda sun shafi iyalansa danginsa sahabbansa wayanda dai suka musulunta duk wanda ya musulunta zamanin annabi yana cikin wanda zai na ma'au wa kad kanu ma'u qalban wa qalaban kanu ma'u laylan wa nahara kanu ma'u sirran wa jiharan kanu ma'u hillan wa tarhalan duk inda ya suna tare da su yake kwana da su yake tashi da su yake tafiya da su yake dawowa da su yake shiga da su yake fita da su yake kulla da su yake warwarewa in ciniki zai yi su kashe su su amma hausai so su amma hausai in zai da ko in aure zai yi wa zai daura mai su ka daura daure guda Allah ya daura saura duk su sun ka daura in su Allah sai aure wa ka daura ta gashi suna tare ne sannan shi ka raba husuma tsakanin kam da yawa za ka isko mace ta kawo ƙarar miji ta wurin miji ya kawo ƙarar matashi لا يكاو قارا أبا أبا يكاو قارا لا مثالي ديوة سنانا في شيء أمي جنان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأسال محمد صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يتشي يتشي يتشي كاقا ينا مغانا لوك تستابي سنت في طورا ينكا يتشكين كدوانا زي كوي يكوي لسابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا yace domin babu wanda ya kai tsarkin zuciyarsu ce wani al'amma wa baka ilman ba wanda kai zurfin karatunsu don su da tushen bashaya suka ɗebo in yanzu an kai wani babban malami na ƙasa ya to garinku baka taɓa gani ba ƙoƙarin kai ke kace ka haɗu da shi to in ko na duniya ne ƙila tashi za kai ma ka je ka tarbe shi kaduna ko kano ko abuja ko lagos a dai ke ka haɗu da babban malami na duniya wani har yau ina alfahari da wasu manyan malamai na duniya da na haɗu da su a ƙasar sudan da saudi arabia da wasu da muka haɗu a conference a misir da wasu ƙasashe me yasa saboda ɗauka daga babban mutum yana da matsayi to kai kai adda wannan su sabai ba su da shi akwai wanda ya kai malami kamar su malamin ka ya kai nasu duk wanda ka ɗauki karatu gare shi su sun ɗauka ga wanda yanzu ka ga nan fa mu mutanen sakkwato ko muna da ɗan karatu ɗan kaɗan fa in muka je inda dole ɗan fodo take da daraja wani ƙarin girma muke samu nan da ka te gombe adamawa taraba aka ce daga sakwato kake to kai hankalin baka da karatu don kawai an ɗauki malami take ya za a so da garin ɗan fodo baka da ilimi to shi dan bodon shi adda wannan martaba annabi bai da ita ba zai yi ba don haka sahabban annabi a makon nasu ilmi sun shi kowa zurhin karatu da kuma albarka ce wa kalluwa yake sannan su mutane da ba su da ɗora ma kansu abin da ba su iya ba su da takalluf wani za ka ga durayensa takalluf ce in magana zai yi sai ya maƙe muryan ma sai ya yi ƙoƙarin ta zan wata iri ta daban sai ya zaɓo kalmomi masu nauyi in sutura zai sa sai ya yi fiye da abin da ya kamata sai ya ƙure maneji kallus to sabba na bisu fi kowane sun kallus suna rayuwa su yadda Allah yake mai babban murya babban murya ya kai mai karamin murya shakakkan haka to wani duk da murya sai ya ƙwari ya danyi wata iri ta musamman shi ne ta kallus sannan a ibada ba su takalluf kowa na yin abin da ɗabi'ance yana yin sa ganin mutane bai sa ya ƙara ganin mutane bai sa ya rage ba su da takalluf wa qamuha hadiyan ibn mas'ud yace sabba annabi shirye su tafi ta kowa wa sanwa halan yanayin su yafi na kowa qauman ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam su ne mutane da Allah ya zaɓo ma annabi don su zan abokan shi duk da matar da an tare da kai zaɓo kai ta Allah haka dai ko ba ka shagonka a kasuwa makocinka na dama da makocinka na duk Allah ya zaɓa maka to shi annabi ba a zaɓin mai wanda za su yi karatu gare ba ba a zaɓin mai mujahidai masu taimakon shi tabbatar da addini ba ba a zaɓin mai jakadu wanda za su isar da sakon shi zuwa garuruwa ba fa'rifu lahum fadlahum ibn basir yace to kusan darajar su wattabi'u fi atharin kubi sawun su fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim yin suna bisa gode mai mikakke wannan yanzu cikin jami'u bayanin ilmi fadlihi a asar mai lamba ta 1810 وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم وأن الله يبام الأبار ياسا أبن ده في زكاتهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه الله ياسا الهيرن ده في زكاتهم أكا هكا يستوكا مصد نسوا kaga wanda Allah ya ce ya sa abin da zuciya shi na alheri wa rabbi an kuma ke ya yarda da su wa an zana sakinata ya saka musu natsuwa fala ya illu li ahadin التوقف عن أمرهم أو الشك فيهم البتة har abada bai yiwa irin waɗannan a ce wani ya ce ni sai na bincike su ko ko ina shakka game da su min ajli haza malice saboda wannan ne fa inna fama dalail alkitabi was sunna inna hujjojin alquran da sunna to ada dauko su ne daga qur'ani rasul domin cikin su annabi yayi magana wa alaihim nazala kitab gare su qur'ani ya sauka fa hum a'lamu an-nas bi muradillahi ta'ala murad rasulihi sallallahu alaihi haka suna nan qur'ani ya sauka an kai aiki da su suna nan annabi yayi magana an kai aiki da ita su sai kowa fahimtar magana qur'ani da magana hadisi laraba ne qur'ani ba larabe ne annabi ma ba larabe ne su ma laraba sannan wai abinda ma ba su gane ba ai ba shuru za su yi ba yas'alunaka da cikin qur'ani كم يبكي أنا بطن يتي خاصة بعد أن كثرت البدع يتي مسلم اللي بان بدو يسن ويتا وقل العلم علم يا رب ده النبي أفضل زيرو رب وفسرت الفهوم فهمتها تعالى وهجرت السنة أن كورت يم السنة أن كما تاتونيا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا آه. كشكوين قلت قلت النبي أفضل أتشوا duk wanda ya rayu cikin ku zai ga saɓani mai yawa ma'ana abin da ya san ana yi yanzu nan gaba zai ga an bari abin da bai ga ana yi ba yanzu zai ga an dawo ana yi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di to ina umarnin ku ku rike sunnata da sunnar wato shiryayyu masu shirewa khalifofi shiryayyu masu shirewa ba wannan na cikin manyan hujjoji ce alim sarrafa yana da masaniyar waɗanda za su zama khalifofinsa abubakar da umar da usman da ali kuma yana da masaniyar cewa za su shiryar da mutane za su yi kan shirya za ka abin da duk suka yi daidai su abdu alaiya bin nawajir ku sa zaga ku cije ku rike sunan nan tasu wa da mudasatil umur ku yi hattara da fararin al'amura fa inna kulla mudasatin bid'a duk abin da aka fara bid'a ne inda cikin الدينية قال ابن تيمية رحمه الله يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيعين ابن تيمية يقول مسلمي أفهمتر عقيدة ده توحيدي سنة ده بقاتة ده أبو بيو أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة نفرق سنة بقاتة تسمي ألا يكي نفي بألا النبي يكي نفي ga lafuzan da Allah da manzo ya amfani da cikin Qur'ani da Sunna bi an ya'rifu lughatal Qur'an na farko da harshen Qur'ani allati nazala biha wanda Qur'ani ya sauka da ita duk akwai larabcin ne yanzu ana yin shi amma zamanin annabi ba haka yake ba ya canza wa ma qalahu as-sahabatu wat-tabi'una lam bi kuma ya san bai da tabi'ai suka faɗa وسائر علماء المسلمين في معنى تلك الألفاظ يسن وإن من على القرآن والسنة مي النبي يفدا مي سابا يسكفدا مي تابا يسكفدا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ يتدب اللوكة إن النبي ما قنا للسوء يا فهم تد السوء بين ديتين فيه وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لهروفه ibn taymiya ce kuma fahimtar da sabbi ke mu qur'ani ta zarta har da da suke ba kalmomin sa shi yasa zaka ga ma da ta ba su da yawa cikin su abinda suka ya shine fahimta وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه yace kuma sun karantar da tabi'ai ma'anonin Qur'ani da hadisi fiye da yadda suka karantar da su lafazin Qur'ani da hadisi وقال أيضا من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين دون يفسر القرآن ويفسر حديثي ويتاويلنسا قوة فسر ودى بائت أكثني دقى سابير التابعين فهو مفترن على الله وانده يما الله كريا ملهد في آية الله وانده إلهادي قاية الله محرف للكلمة عن مواضيه يا تنزب قرر قربينته wa za fatul libabin zandakaci wani ilhad wanda ya ko ya buɗe kofar zandakanci da ilhadi wa ma'lumul butlani bil israr min dinillah ita kuma sananne abu ne addinin Allah ta din irin wannan tafarki bata ne wa qalam aidan wa man khalafa qawlahum duk wanda ya saba maganar sahabbai wa fassara alqur'ana bi khilafi tafsirihim ya fassara qur'ani da sabanin tafsirin su فقد أخطاء في الدليل والمدلول جميعا to wannan yayi kuskure ciki قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ابن رجب يلا دلتها في كرمين سنة فضل علم السلف على الخلف الله يزيك عايد الكرمي ƙarami ba da ya mutu ba shi ya المنزل nan ɗalibi matashi ina saurayi yayi wata muhadara ilmu salaf ilmu salaf wa ilmu na sha ba da labarin don kamar nan har da ce to ciki yake yawan magana littafin nan sai na je na nemo shi kuma Allah ya sa na same shi littafin nan na yi ta karatunsa yanzu ya ɓace ne risala sai karama ku neme ta yanzu kan ba ku yi gugulin za ku yi samun fadlu ilmi salaf alal khalaf da ibnu rajab albani na ga ya taƙiƙin littafi Hmm? Hmm. shi mai aiki ne exactly da shi da al'ayatul bayyinat na alusi da akwai littafi na uku tare suke kake samun su wanda shi kuma maganan darajoji da matsayi da falalolin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn rajab ce fal ilmu nafi bain hadhihi al-ulum kullaha duk wanda ilmomi da kuka kaji mun yi bayani ya bayani su a cikin wannan littafin mafi amfani a cikin su shine dabtu nususil kitabi wasu sunna tsayawa ka gane nassin littafi da suna wa fahimu ma'aniya da fahimtar ma'anarsu wa taqayyud fi zalika bi ba'thura an sabati wa tabi'in wa tabi'in da tsayawa ga abin da aka rawaito daga sabai da tabi'ai a cikin su fi ma'anar qur'ani wal hadith ga manonin da hadisi فيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام كما أبن دي يزود قورنسو كان kan حلال halal حرام وأنه بينا في إلي بمي أنفاني والزهد والرقائق da kuma yadda za a sa ka gudun duniya ka samu ikhlasi ka kauce mariya ka kauce ma'ujubi warraƙaik da abubuwa na wa'azi masu tausasa zuciya a tuna maka mutuwa a tuna maka kabari a ma hisabi wal ma'arif da sauran ilmomi wa gaira zalika da wani wani wal ishadu ala tamyiz sahih min saqimi awwalan da kuma shagaltuwa da bambanci ingantacce da inganta ba da farko ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا sannan bayan ka bambanci ingantacce da wanda inganta ba ingantacce kuma ka yi kokari ka fahimce shi yadda yake fi zalika kifatun liman aqal mai hankali wanda ya ishe shi والشغل لمن بالعلم النافع أوني واشتغل كما وان دا يكي يسون أنفانوا علمي نقري تو وانا يأشيش وقال الشاطبي الأمام الشاطبي رحمه الله شكرا كلا تفع الموافقات أتشو أن محاضرة قرني يا هيك تم قدر رشيد رضا ودع دليل تدسي الموافقات دع الإيكسام يتي رشيد رباياتي ناشي مكتبة على القاهرة يتي بنقوني لساكي دي كأنفالي التافيق ولا جوبا نمو تنقل الموافقات دا الانتفال سؤال الموافقات قد سياسي أصوليون بادي قالب إلي بيتفين جسم أما الانتفال ولا اللي تبي اللي دي ياك بس دول اللي بيعلو سنين اللي شيء كم جزء إيه جد علي بعوني جير ما قريش الاتصال na shafi kana da shi ko to ka karanta shi kuma kai mai ka karanta shi kuma ka fahimci karatu kuma kai talhaisin haka muke lokacin ɗalibta in kana so ka fahimci littafin talhaisin sa kake ka samu exercise ina su da yawa yanzu haka ka takaice littafin gaba ɗaya cikin exercise guda izinin abdulsalam eh maganan bid'a gaba ɗaya ta'asilul bid'a ai kusan shine mutum na farko da ya mai da ita babu cikin usulul fiqh ya tsaya ya ba ta haƙƙinta shi kan sa'id al-qarni yayi masu yayi masu a kan bid'a ita ma risalar sa tana za ku same ta sahaba don na san ina da ita kuma yanzu ba ta gida na to tana nan sahaba eh al-bid'a bayyatu rasulullah amma dai masu tasbin sa'id al-qarni kenan شاطبي بيتي ولهذا فإن السلف الصالح من التابعين من الثابت والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه يتي السلف صابير التابعين ومن يليهم ده بس بسك بيو باينسو كذا كيبا سنع السلف أنا سامو السلف بس بيو باينسو كانوا أعرف بالقرآن صحيح قوة القرآن وبعلومه وما أودع فيه ده أبن ده أكتسكتي أكزباء وقال ابن عبد الهادي رحمه الله في المدن ابن تيمية شيني من لتافع المحرر ابن عبد الهادي كما يا يا ابن مي yace wala ya juzu ihdasa ta'wilin fi ayatin aw ka farar da fassara ga aya ko sunna lam yakun ala adi da masgaba ta basu akan zan ba na wala bayyanuhu lil umma idan musu bayyana mal umma wannan ba fa inna za yatadammanu annahum jahilul haqq fi hadha in kai haka kamar kake ce su sun jahilci gaskiya akan wannan wa dallu ko sun bace da gare ta wa tada ilai hadha al mu'tarad al musta'khir sai dan wannan da ya gitta da baya baya zai hisu wannan wannan ba zai yi ba amma duk da haka akwai istisnai ga abubuwan da ci gaba ne misali abubuwa da Allah ya faɗi cikin Kur'ani. suka zo daga baya muka gansu da idanu kaga wanda bai gansu ba bai ga abin da muka gani ba wadda Allah ce wai khuluqu ma la ta'lamun zai halicci wasu abubuwa da ba ku sani ba na sufuri ga sunan mun gani mu yanzu iri iri nan gaba ma za a ga wasu wanda mun gani ba don ana tsaron nan gaba sai ya kai mai yadda kake tura hoton haka ake tura mutum a tura ka tana yanzu yanzu wada wada ifritu bilal jide ya yayi maganin bilkisu ana tsaron nan gaba za a yi barai kuwa kuma zai yi wa'ai lallai ka abin dariya ne gari kamar yadda wala shekara 20 da suka wuce in an ce ina karatun nan ana ganin sa live ba tare da su nta da waye ba daga saka yadda yanzu nan ko bagan da muke suna ta cikin gidajen suna ka karatun nan wasu ma ba lallai a najeriya duk ɗaya ne kana najeriya ko karatun to haka ci gaban zai zo nan gaba za a yi lokacin da waye ma ba a rikawa hannunka kawai za ka yi ma haka sai ka karɓi waya ko ka kira waya to kaga in mun fassara aya da wannan mu yi laifi ba saboda abu ne da mun ka gano da su ba su gani ba man ya mil misqala daratin khairan wa man yamil misqala daratin sharran yara in ka ce za a musu maji za su tashi kamar da muke ganin talabijin kaga mun ba da abin da mun ka gani wanda magabata ba su gani ba amma ba canza fassara ne muka yi ba وغلبنا أبي الحنفي الحنفي بشرح وانا لسه في وانا لسه في يبدأ أبي العز شرح لكن الطهوية أبو جعفر الطهوي رحمه الله إذا وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه <coughs> الحمد لله tun da za ايتي wani shaƙa aiki kaga shi sa ke san kai ka sha ka gode ma Allah na ji wani wasai na ji sauki alhamdulillah wa kai bai takallamu fi usulul dini man la yatalaqahu bil kitabi was sunna yace ya zai mutum zai magana ga tuwa addini in dai ba cikin Qur'an da sunna zai dauko ba wa inna ma yatalaqahu min qawli Fulani, zai shi magana wani ta dame shi kamar da usuliyawan baya baya suke wa idza za'ama annahu ya'khudhu min kitabillahi kuma yace to ya dauko daga littafin Allah ya la ya talaka tafsirin kitabillahi min hadisi rasul amma yanzu ba daga hadisan annabi ne ya dauko fassara ba wala yanzuru fiha bai duba a ciki sai ta wani abu ko yana faruwa yanzu sai malamai sun dade da sanin yana faruwa sai ka kama wannan magana yabba na ce ko ta yi shekara dubu wadda kim na bai dubu ba hau ya yi dubu shi ɗari uku da goma ya rasu shi da ibn jarir na shekara guda suka rasu ɗari uku da ibn iz ya kai karnukan baya bayan don yana ma su ibn kai kamar kan na tara haka wala fi ba kala hussa ba ta tabi nan bai hisan kuma bai diba magana sahabbai da tabi'i ba kuma ya ce fasara qur'ani al-manqulu ilayna an istiqat an-naqal ruwan da aka ɗauko mana daga amintattu masu kawo karatu allazina takhayyarahum an-nuqad wa'inda masu kwankwanci karatu suka tsaya suka bincike suka zaɓo su to innahu lam yanqulu nazm alqur'ani wa ai ba karatun qur'ani ɗaya suka cirato mana ba bal naqalu nazmahu wa ma'nahu sun cirato karatu sun cirato ma'anar karatu wala kanu ya ta'allamuna alqur'ana kama yata'allamu as-subyan su ba yadda yaran bu ƙanana ke karatun qur'ani ka suke dauka karatu ba bal yata'allamuna bi ma'ani su da fassara shi da ma'anar suke karatu ومن لا يسلك سبيله فإنما يتكلم برأيه wanda duk da bi hanyar su ba to ra'ayin su dake kamar yadda yanzu yan qur'ani zallake sun bar maganar annabi sun bar ta sahabbai sun aje ruwayan su bukhari da muslim sun da suna faɗi da nasu ra'ayi ومن يتكلم برأيه تدول لك مغانا رأيه انسا وما يظنه دين الله بده يكي ذاتش دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب قم بيتكرات وانا لقى للتابع الله ما وهو معصوم وحين أصابنه كوير da ذنبي shi جشجي ya yi hawan heda ba daidai ne to kuka ci abuwa guda hudu da ya faɗi wanda ke sa ka yi fahimta daidai mun karanta guda shi ne me shi ne bin fahimtar sahabbai na biyu yace shi ne fahimtar lugar larabci na uku shi ne ka tattara nasoshi wuri guda ko na hudu shi ne ka fahimci manufar shari'a to Allah ka sa guda ce Allah ka tsora mu akan daidai duk abinda a kuskure da tuntube ga manhajin addini Allah ka da mu daga gare shi Allah ka ba mu tsarkin zuciya Allah ka ba mu kyawun fahimta Allah ka ba mu tabbatuwa akan gaskiya wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbi za ka ci gaba da